أما بعد فإن الله تعالى قد أنعم على خلقه نعما كثيرا لا تعد ولا تنسى ومن أعظم هذه النعم وأجلها وأكثرها نفعا للناس عامة وللمؤمنين خاصة رحمة الله التي وسعت كل شيء وهو الرحمن الرحيم رحمن جميع المخلوقين ورحيم بالمؤمنين رحمة خاصة برحمته تعالى بعباده فتعلم باب التوبه يصير الراجل في أرضه أربعين عاما لا يغلق حتى تطلع الشمس من حتى تطلع الشمس من مغربها والله يمسك يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويمسك يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة حديث قدسي أخرجه أحمد فيا عباد الله قال الإنسان مهما أصرف على نفسه وما ما تمادى في معصية ربه وما ما قال ضمن معصيته أن يعلم أن له ربا كريما رؤوفا رحيما قريبا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويتبين التوبة التائبين ويتبين ذنوب المستنفرين فلا ييأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر القلوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فانظر أيها المسلم رحمة الله فانظر أيها المسلم إلى رحمة الله بعباده المؤمنين وأعظم من ذلك فضلا وإنسانا من الله قال تعالى <clears throat> أن من تاب إليه وأناب صادقا وعمل صالحا يبدل الله سيئاته حسنات قال سبحانه في وصف عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يدعون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يدعون ومن يفعل ذلك يلقى قاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعامل وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وبالحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه باليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية فإني أتوب إليه باليوم مئة مرة وعن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد مئة مرة يقول ربي لي وتب عليه إنك أنت التواب إنك أنت التواب الغفور رواه أحمد رواه النووي وأما شروط التوبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار قال العلماء الإطلاع عن الذنوب الندم على فعل هذه الذنوب الأمر على عدم العودة إلى فعل حين الذنب مرة أخرى إذا كان الذنب متضمنا من حق العالمين قال الإنسان أن يصلح ما أحسن بأن يذكر المختار أو أو المكتوب أو المكتوب في بيته بضد ما ذكره فيه ويستجد له وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم وصلى الله على النبي الكريم بإحسانه واشكر له على توفيقه وامتنانه اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله ومن فوائد التوبة قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الأول ذنب الذنوب قال صلى الله عليه وسلم السائل من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه من حديث مسعود ثانيا تطهير القلب الثالث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا اخطا خطيئه يكتب في قلبه نقطه سوداء فان هو نظر نظر واستغفر وتاب فقل قلبه وإن عاد فيها حتى تعلو على قلبه هو الران الذي ذكر الله تعالى غالبا الاستغفار سبب في سعة الرزق قال تعالى فقلت استبشروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا رابعا ويسبب دخول الجنه قال تعالى الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا الاستغفار سبب للحياة السعيدة قال تعالى وعن استبدلوا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ثالثا الاستغفار سبب للفلاح قال تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فعسى أن يكون من المفلحين الاستغفار سبب لمحبة الله لعبده قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فيا عباد الله لا تقنطوا من رحمة الله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه قال أضرب عبد ذنبا فقال اللهم ذهب لي ذنبي فقال الله تبارك وتعالى أضرب عبدي ذنبا فعلم أنه ربا يدفع الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأغلب فقال أي ربي ربي اجرني ذنبي فقال تبارك وتعالى اضرب عبدي ذنبا علم ان له ربا يبهر الذنب ويعبد بالذنب ثم عاد فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اضرب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يبهر الذنب ويعبد بالذنب ذلك فرد لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه فاتقوا عباد الله وبادروا بالتوبه النصوحه وبعد بالتوبة النصوح إلى الله فإن الإنسان دائما يمكن بالليل والنهار ولا يدري متى تدركه المنية هل يتمكن من التوبة في وقت أو نهار أو أو أوان في وقت أوانها أو تدركه المنية وهو في جملة فتأخذه على على ذرة واعلموا أن الله كما أنه غفور رحيم هذا من عليم إن الله قوي شديد العقاب فلا يجوز للإنسان أن يعمل من قدر الله وأن لا وأن لا يزوره بالله ضرور أفعلوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون فينبغي للمسلم أن يسير بين جانب الرجاء وجانب الخوف فيحرص على أسباب المغفرة والنجاة ولا يتكل على عمله فإنه لم يكن الجنة آمن بعمله فإذا صح وقع على الأمل جلب جانب الخوف وإذا مرض وضعف جلب جانب الرجاء فاتقوا الله عباد الله وأكثروا بذكر الله وحده واستغفاره جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقه بمن كل يحتسب اللهم انت الله لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك اللهم اغفر لنا ما اكبرنا وما اخرنا وما أكرمنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم جهدنا ولجميع المسلمين إنك أنت الغفور الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والله سبحانه قالوا يا الله da neman taimako da neman gamar الله da الله ruwa الله Allah da neman tsari a wurin Allah da sharrin rayukanmu da miyagun da neman tsari a wajen Allah daga cuta irin take nan da fitarwarsa ina mai shekawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai wanda ba shi da abokin tare yana gabar da zunubi yana karɓar tuba mai tsananin hukuma ne ina mai shekawa lallai shugabanmu annabi Muhammad a sa ne kuma manzon sa ne Allah ya tsare tsira da aminci da shi da alayen da sahabbansa da waɗanda su suka masa biyayya da gautatawa da sallama mai yawa a kafin kiyama bayan haka ya ku yan kwa musulmi sani allah maɗaukakin sarki ya yi nema a kan halittar da nima mai yawa wanda inda kana da zai ne da ke zai yi da ba wa inda hudu ne matan lahira su mutum ba yana da cikin mafi girman ni'imar da allah ya mana mafi yawa wata ta amfani mai yawa da mummunai da mutane ba shi ɗaya da kuma sauran mummunai musamman idan ke rahamar allah wata ta yawa komai allah shi ne a rahman shi ne a rahim amma da ke da yi makarunci Allah shi ne da rahama da dukkan makarunci rahimun bin bulmi kuma shi ne da zai tsaye masu shimani rahama da rai kwasa rahama da musamman don haka Allah shi ma'anar da ta'ala da da cikin rahama sa ya buɗe kofar turba da bayi da mutum ke hawa da hawa mai gudu da zai zai gudu a misafashin kofar wannan kafin turban Sai yi tafiya shekara arba'in bai kure gaba, ba ba ba a kuka wannan kofa sai ran da rana ta fito daga yamma Allah yana cikin hannayensa da rana da daddare da daga kuma masu mummunan laifi da rana Allah na cikin hannayensa da tsaye da daga kuma masu mummunan laifi da dare ana cikin mali Allah ya kare fari yake na ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa قال الله تعالى وانا حديث الكرسي الله بدل يا سيدنا ادم فذاك كرالي فقول كيري فالسليم لا فلا تقبل لا فرد ثم تلك وجودك هكذا لا تقبل يا سيدنا ادم da zurban da za su tabo da sanyin sama sannan ka nemi gafara da zan gafarta maka ba tare da na damu ba ya kai dan adam da za ka ci ka faɗi kasan nan duk da gaba ɗaya da zurban da sannan ran da mutuwa ta zo a samun zunubi ne kawai babu shirka to da zan gafarta maka ba tare da na damu ba ya kai ka adam lalle ne a sani zan ma gafara gafara da babu wanda yake da irin da zaidawa wannan hadisin na kudu ne imam muhammad bin sani ya kuma yin allah yana da kyau ga mutum duk yadda ya yi karna duk yadda ya yi sakaci duk yadda ya yi mummunan aiki duk yadda ya daɗe yana saba wa allah duk yawan zunubansa ita ne cewa lallai ubangiji karimi ne mai tausayi ne mai jin kai ne kuma kusa yake yana amsa addu'a dukkan wanda ya kira shi yayin da ya kira shi duk lokacin da ka kira Allah yana amsa mata yana karɓar tuban masu tuba yana ta da zunubin masu neman gafara kada ka ɗeba ƙauna da nisan rahama babu mai ɗeba ƙauna da nisan rahama Allah sai kafirai Allah yana cewa ka gaya wa bayina annabina asrafu ala anfusihim waɗanda suka kuna na aiki wa kawunan su sun yi zunubi sun yi sun yi mai yawa ku kace da su la ta kana dole rahmatullah kar ku jefa kauna da samun rahmar Allah Allah yana gafar da zunubi baki daya a ƙarshen tafsirin wannan aya ibn kabir ya kawo hadisin wani mutum ya kashe mutuncin da dara yana neman duba sai samu wani mai ibada ba ilimi bautar Allah kawai ne yake ta yi barnar da na yi na kashe mutum casa'in da tara amma ina so da tuba shin allah ne ka gudu bona na ya ce sai allah ne ka gudu bona ka tafi zama ne. ya ce gudu tunda ba za ka bi tuba ba kai ba bari ka zama shi kwanta shi ma sai gama shi duk da haka bai cire rai da tuba ba ya sake tambaya ina zan samu hanyar da zan tuba sai sai samu wani malami sai malami ya ce masa in kana son allah ka gudu tubanka ka bar wannan gari zuwa garin bayan allah masu bautar allah ka je ka bautata wa allah tare da su akwai tsoron Allah ne tafi tubar ka ya kama hanya zai tafi wancan gari sai mala'ikun ɗaukar rai suka zo mala'ikun ɗaukar rai iri biyu ne akwai mala'ikun rahama akwai na azaba sai suka haɗu a kan mutumin nan mala'ikun rahama suna mun za mu ɗauka mala'ikun azaba suna mun za mu ɗauka sai Allah ya aiko mala'ika a surar ɗan adam ya yi musu hukunci ya nuna wanda ya fi kusa da garinsu to shi ɗan gare ne in ya fi kusa da garin mutanen kirki shi ɗan can ne in ya kusa kusa da gani mutanen maza to shi mutumin nan ne sai aka kasa sai ga shi ya kusa da wancan garin da zai tafi da ɗani ɗaya sai Allah ya gafarta masa shigar da shi yanzu. saboda haka yan kwa musulmi Allah yana gafarta zunubi masu ɗaya muna roƙon Allah ka gafarta mana mu tuba mu zama masu yawan tuba duk wanda ya yawaita tuba to Allah yana karɓar aikinsa kuma Allah yana gafarta masa ba ma a karɓar aikinsa kawai ba in dai tubanka na gaske ne Allah ya duba zuciyarka da gaske kake son barin wannan zunubin da kake aikatawa tsakanin kai da mahaliccinka to ba ma wai a karɓa aikin ka ba a waɗancan miyagun ayyukan da kai su ne Allah zai bai da su kyawawa yubaddilu Allahu sayyi'atihi hasanati sai Allah ya canza miyagun ayyukan zai bai da su ba. kamar yadda Qur'ani ya faɗa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما waɗanda ba sa haɗa Allah da wani abin bauta ba sa yin kisar kai da Allah haramta kashe ta zai akan gaskiya ba sa yin zina duk ba wanda yake aikata haka zai da azaba za a rubanya masa azaba ranar alkiyama kuma za a dawwamar da shi cikin walakanci sai dai wanda ya tuba da Allah wanda ya aikata irin waɗancan miyagun ayyuka amma ya tuba ya yi imani ya aikata aiki na kwarai to Allah ya ce sai mu musanya mummunan aiki ya koma kyakkyawa Allah mai gafara ne Allah rahimun ne jin kai Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah fa wallahi na rantsi da Allah ni ina tuba zuwa ga Allah ayi ne so 70 a cikin wata ruwaya ina tuba zuwa ga Allah so 100 saboda haka Abdullahi dan Umar yace muka kirga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi guda kawai muka kirga ya yi ibadi ce rabbi gifirli rabbi gifirli wa hanni innaka anta tawwabur ghafurur rahim annabi yana faɗa wannan sun tabbai wa amma duruku tauba to amma ya sharuɗa tuba suke in mutum yana so tuba Allah ce ku bayi masu imani ku tuba zuwa ga Allah tawbatan nasuha tuba dan dan tuba wanda ake yin sa da ikhlasi don tsoron azabar Allah da kuma tsoron rahmar Allah shine tawbatan nasuha hakika ubangiji zai kankare muku miyagun ku. zai shigar da ko cikin aljanna wanda koramu ke gudana karkashin ta malamai suka ce sharadin tuba na daya al iqlaqu min az-dhunub mutum ya bar zunubi kwata kwata ba zai kara na biyu yana dama yaya aka yi har ya saba wa Allah har zuciyarsa ta rufe shedan ya lullube shi har ya aikata wannan aiki na uku ya kulla niyya a cikin da shi da wannan zunubin har abada na hudu <clears throat> idan zunubin nan ya tattaro haƙƙin wani ɗan adam yana da mutum ya gyara masa abin da ya cutar da shi in ya ambace shi da mummunar magana to zai faɗi kyakkyawan alheri kuma a kansa abin da ya faɗi mummunar magana a kansa in ƙasashe ya masa ya zai warware sai idan wata mummunar magana ce ko kuma wani haƙƙinsa ne to ya ƙoƙarin maida masa haƙƙin dai yana mai tuba da Allah subhanahu wa ta'ala Don uwa musulmi Allah da kansa yake cewa ni mai yawan gafara ne amma ga wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki na kwarin sannan ne mushi ya ta Allah ka shirya da tuba yana shafe zunubi annabi yana cewa wanda yake tuba ga barin zunubi kamar bai taba aikata zunubi ba tuba yana farkace zuciya abi hurairata yake manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce lalle bawa idan ya yi zunubi ya aikata wani aiki mummuna na saƙon Allah sai a masa wani bugu bakin a akan zuciya da ya tuba daga wannan aikin ya bari ya rena wannan aiki ya nemi gafara Allah sai a goge wannan ugu idan ya koma sai a ƙara bugun akan nada har ku wannan ya mamaye zuciyar da zuciya bita wannan shine Allah ke cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasibun abinda suke aikata ya yi tsarka a kansu don haka rahmar Allah wato izu ba a ba ya shiga cin rubuciya istighfari dalili ne na yarwar arziki wanda yake so Allah ya bunkasa tattalin arzikinsa to ya lizinci istighfari kamar yadda Allah ya gaya wa mutane annabi Nuhu fa kul fa qultu taghfiru rabbakum innahu kana ghafar ku nemi gafaran ubangiji fa Allah shine yawan gafara ne da da kulli istighfari to Allah zai aiko da ruwa daga sama akan ku ruwan mai yawan zubowa kuma Allah sai tsara muku amwalin wa banina wato dukiyoyi da 'ya'ya. kaga ni amwalin Allah shi ba malum amwalin dukiyoyi na shanu na dabbobi dukiya ta janar arziki duk abinda kuke bukata na rayuwa Allah sai yawaita muku irin wannan wa banina kuma Allah ya ba ku ƴaƴa na ƙwarai wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dan ba mu yauta istighfari mu yi yau tuba ga Allah musamman a irin wannan lokacin da muke neman Allah ya canza mana gwamnati mai tsoron Allah wacce take tausayin wacce za ta yi gyara ƙasar nan zunubi ne zai sa Allah ya kawo mummunan mutum mai mummunan manufa ya dora shi a kanku istighfari kuma Allah zai yaye muku zunubi ya karbi addu'o'in ku muna roƙon Allah ya karbi addu'o'in sannan istighfari yana sababa shiga aljanna Allah yana cewa illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a istighfari sabab ne da Allah zai baka rayuwa mai kyau wato in kana istighfari Allah zai baka rayuwa mai dadi babu tashin hankali akan iyalanka babu tashin hankali akan dukiyarka babu hankali tashin hankali akan matsayinka kamar yadda Qur'ani ya ce wa alistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangijin ku tuba zuwa gare shi lallai idan kun tuba zuwa gare shi ko ba Allah subhanahu wata'ala yumatti'ukum mata'an hasanan Allah zai jiyar da ku jin daɗi mai daɗi wato Allah zai jin da ku jin daɗi mai kyau ila adalin musamman zuwa wani lokaci da aka ambata wa yuti kullu zai fadlin fadla banda istighfari ba abin da Allah yake in kana yi zai maka wannan sai istighfari istighfari da tuba yumakkinukum mata'an hasanan Allah zai ji da ku jin daɗi mai kyau zuwa wani lokaci zai ba wa kowane ma'abucin farla farlarsa Allah ta samu cikin masu istighfari istighfari dalili ne na tsira Allah yana cewa wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aikin kwarai to hakika irin waɗannan za su zama masu babbar istighfari dalili ne da Allah ke son bawa duk wanda yake so ya samu soyayyar Allah ya tuba inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba wa yuhibbu mutatahhirin lalle tuba yana sa ka zama cikin masoya Allah Allah ka kaunace mu ka so mu Allah ka kaunace mu ka so mu ka ba mu ikon da na saba maka Allah ka gafarta mana mu. Allah ka kusanta mu da bayan ka na kwarai Allah ka sanya mu cikin bayan da kake kauna Allah kada ka kama mu da miyagun ayyukan mu lalle ne bawa ya zama da yawan tuba. fa qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala Allah yana faɗa a cikin wani hadisi kudusi idan bawa na yayin zunubi ya sani ya aikata zunubi sai ce Allah na tuba ka gafarta mini sai Allah ya ce a ah, ga wani bawa ya yi zunubi ya san yana da ubangijin da yake kama mai zunubi ya tuba zuwa gare ni ya ce in gafarta mishi to na gafarta mishi idan ya sake yin zunubin kuma ya sake cewa Allahu magafirli astaghfiruka wa atubu ilayka ya sake faɗa sai Allah ya sake cewa da ba wannan ya san fa yana da ubangijin da yake kama wanda ya saba masa gashi ya saba mu kuma yana neman tuba a guri na to na gafarta maka idan ya sake yi ya faɗa haka ya gafarta maka daga ƙarshe dai sai Allah ce kai bawa je kai abin da ka ga dama na gafarta maka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من كذب الإسلام أو في إسلام هذا الدين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المتقين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله